annabi sallallahu alaihi ya ce wani sarki ne daga cikin sarakunan da suka gabata yana da wani masihircinsa kasan illa man rahimallah galibi masu mulki da yawa masu mulki suna da matsafansu sai waɗanda Allah ya ji kansu suna nan da bokayensu masu musu duba masu musu tsafe-tsafe masu musu duk abin da suke musu annabi ya ce shi ma yana da masihircinsa lokacin da girma ya kama wannan masihircin sai ya gaya ma shi mai sarautan ya ce mishi ranka ya daɗe a nemi wani yaro mai basira mai fahimta a turo shi in fara koya mishi harkan nan na tsafi-tsafi saboda in na mutu kar ya zama an rasa wadda zai ci gaba da wannan aiki shikenan aka nemi yaro mai basira aka tantance aka tura mishi a hanyar da yaron yake tafiya koyan sihirin to sai aka yi dace akwai wani mai ibada wadda yake tare da addini yaron sai yakan tsaya a gunsa sai ya ɗanji ji kalmominsa da bayanansa sai ya wuce ƙarshe sai ya zama duk lokacin da zai tafi ko in zai dawo sai ya tsaya annabi ya ce har ta kai ma in ya tafi a makare wajen bokan sai ya buge shi in zai dawo ne ya tsaya ya je gida a makare sai a buge shi sai wannan malami sai ya ce mishi in bokan ne ka makara a gunsa ka ce mishi ka tsaya aiki a gida ne in a gida ne ka makara ka ce wannan bokan ne ya baka aiki a haka ya yi ta ɗiban ilimi da tauhidi cikin taimakon allah rana ɗaya ya fito zai tafi gida annabi ya ce sai ya samu wata dabba ta tsare hanya waɗansu suka ce zaki waɗansu suka ce wata ƙatuwar macijiya ta tsare hanya sai ya ɗauki dutse ya ce yau zan fahimci abinda bokan nan ke koya mini ko abin malamin nan ke koya mini wanne ne allah ke tare da shi sai ya ce ya allah idan al'amarin malamin nan shi ne mafi soyuwa gunka allah in na jefi dabban nan allah ka kashe ta allah in abinda wannan malami yake koyar da ni shine mafi soyuwa a gunka sama da abin da bokan nan ke koya mu Allah in na jefi dabban nan da wannan dutse Allah ka kashe ta kaga kenan in ba shi bane to ya batta daranta yana jifanta sai ta faɗi ta mutu gaskiya ta bayyana ko mutane sai suka yi mamaki wane sai aka fara zuwa gunsa duk wanda ya zo sai ya ce mishi ka imani da Allah ya mishi bayani akan tauhidi ya mishi bayani akan imani in ya roki Allah sai matsalar mutum sai ta gushe makafi suka zo ya musu addu'a su warke masu barsu su zo ya musu addu'a su warke masu cututtuka su zo ya musu kowa zai ce mishi Allah ke warkaswa annabi ya ce sai wani bafajin sarki kasan in addini na tafiya haka yake yi har ya shiga gidanka baka sani ba wani bafajin sarki sai ya ji labari shi ma sai ya zo makaho ne ya ce mishi nima na zo ga abin da na zo maka da shi na dukiya ka buɗe min ido na ya ce ai bani buɗe idon kowa ni Allah nake roƙo ya buɗe idon mutum in ka ka yi imani in maka addu'a yi imani aka mishi addu'a ido sai ya buɗe annabi ya ce sai ya tafi fada ya je zauna inda yake zama sarki na zuwa ya suka haɗa ido wani ya ce ya ce ya aka yi ya ce wallahi Allah ya buɗe min ido na Allah ya ce iya akwai wani Allah bayan ni yace eh akwai Allah ubangiji na ubangijinka ah, to idan shekara nawa yana zaune da kai baka bude mai rubo kace kai ne Allah yace Allah ubangiji na ubangijinka yace ka gaya mun gaskiya ya aka yi to lokacin da yaron ya koma ya gaya wa malamin yace ayya dana yace ka kira ruwa yace jarrabawa za ta zo yace amma kai hakuri amma ni dai karka nuna ni aka ma bafajen nan duka a fada sai da ya nuna yaro aka zo da yaron aka dinga azabtar da shi sai da ya nuna malamin aka je aka ɗauko shi aka ce to kai dama ba an tura ka koyi sihiri ba da ka gaya mana abun ne ya ci gaba ya ce wallahi babu wani sihiri ai sihiri kafirci ubangiji ya musu bayani akan tauhidi aka kama malamin da zarto aka aka yanka shi aka bara shi aka kama bafajan duk wadda aka mai maganin ya yi imani aka yi ta kashe su ƙarshe ya haɗa fadawansa da yaron ya ce shi ma su je su kashe shi aka ɗauke shi aka tafi da shi kan dutse Allah ya halakar da su akan dutsen ta hanyar girgiza yaron ya dawo aka ɗauke shi aka tafi da shi ruwa a je a nutsa shi kwale-kwalen ta kife ya dawo duk hanyar da za a bi a kashe shi gagara ya ce mishi ranka ya dade idan fa kana so ka kashe ni abu ɗaya da ka yi shine ka tara duk mutanen gari kun ji tara mutanen gari ko ba abin da fir'auna ya ba kenan ya ce ka tara mutanen gari ya ce idan ka tara su ka ɗauki kifiya ɗaya a cikin kwarina ka sa a cikin bakata idan ka harbe ni in za ka harbe ni ka ce bismillahi rabbil gulam ka ce da sunan allah ubangijin wannan yaro ya ce in haka kai za ka kashe ni to da yake idonsa ya rufe ya sa aka yi abin da yaron duka aka taru ya ɗauki kifiyar ya ce bismillahi rabbil gulam aka harbe shi ana harbinsa annabi ya ce kifiyan ta faɗa a nan ɗinsa ya dafa wajensa ya mutu to mutane suna da labari dama duk hanyar da za a bi a kashe shi bai yiwu ba yanzu gashi an ce an yi imani da ubangijinsa da sunan ubangijinsa ya mutu duka taron kawai sai aka fala amanna bi rabbil amanna bi rabbil gari kawai sai aka rike da imani kaga nasarar ko to haka Allah yake haka Allah yake amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam sai yasa aka yi ta tona manyan ramuka ana iza wuta sai a ce duwadda ya imani da yaron nan ya jefa fada wani a kama shi a jefa shi annabi ya ce haka